واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد ما لمي دائما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu وتعالى ta'ala da nuna muna wannan yammaci na juma'a goma sha uku ga watan rabi'ul awwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda kuma daidai da talatin ga watan oktoba miladiyya dubu biyu da ishirin muna a cibiyar annur ne da ke bisa titin zaga a unguwar gawon nama da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun sahihi imamu bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabu bad'il khalq kitabi na 59 da ke magana akan yadda ubangiji ya fari halittu za mu tashi babi na biyar kamar yadda za mu ji a bakin alaramma أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في قوله وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته قاصفا تقصف كل شيء لواقح ملاقح ملقحة إعصار ريح عاصف تهب من الأرض إلى السماء كعموده فيه كعموده فيه نار سر برد نشرى متفرقة حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن الحسن عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور وبعض ما جاء في قوله تعالى وهو الذي يرسل يرسل الرياح بشرا وكما نشرا بين يدي رحمته Allah subhanahu wa ta'ala huwa alladhi yursilu ar-riyaha shine mai aiko iska ar-riyah jam'i ne na rih fa hausa idan aka ce ai jam'in rih to wata ma'ana ce daban a ce iskoki ko to an tashi daga iska ke an koma aljannu saboda haka kalma ce bin la jam'a lahu wannan kalma a hausa ba ta da jam'i sai da ce iska ko kuma a ce e, nau'o'in iska iska nau'i daban daban daban daban daban daban hmm, kamar bin miya a ce ruwa wai ko zai da ruwa nau'o'i na ruwa nau'i daban-daban na ruwa to Allah ne ke aiko arriyaha iska nau'i daban-daban daban-daban na iska yana aiko su ne bushiran suna masu bishara bai ne da rahamatihi gabanin isowar rahamarsa wato Allah zai wa talakai bushara cewa ga ruwan sama nan tafi da an ga hadari ya kaba da gani iska ya taso to kowa sai ta tanadin eh, abin abin tara ruwa ko kuma inda ya laɓe don gudun kada ba a san yadda ruwan za su kasance ba to shine dalilin aiko waɗannan yana da cikin dalilan da Allah ke aiko waɗannan ruwan ko kuma nusran nusra masu farawa kenan yana aiko abin nan iska don su tattaro jiragirai su koro wancan girgije daga wuri kaza su koro wancan girgije daga wuri kaza su koro wancan girgije daga wuri kaza zo su tara nan karanta nusran kuma kenan bayna yadai rahabatihi wato gabanin isowar rahmar ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan idan babba zai zo ga wuri to ana so a san da lokacin zuwarsa don akwai irin tanadin da za a yi don karbon shi abinda daga cikin abinda ubangiji ke karantar da mu kenan wanda ya cancanta a ce an tarbe shi to kamata ne kuma a san da cewa ba alamar da ke nuna cewa yana nan zuwa don a san irin tarbon da za a yi mai sannan kasutan iska kenan a amintum an yursila alaikum aw amintum an yursila alaikum ko kasutan min ar-rih fa yughriqakum bima kafartum kasutan ay taqtifu kull shay wato mai kariri yawa idan aka ɗauko kara ba guda ba nan ko ga sakwatanci ko ta kare guda nan kara kuma jam'i ne ko don an ka ɗauko abin nan eh, busassun kara yadda za ka kama in ka kare eh, ka game su ka kuma game su kuma ka kare ka kuma game su kuma ka kare ku haka iska cewa abubuwan da aka umarce shi na ya halaka su ne ya su yake yi daidai kuma yadda aka umarce shi bai wuce haka ba lawaqiha wa sannan riyaha ko riyaha lawaqiha ko lawaqiha suna masu baye Allah yana aiko iska waɗannan iska daga cikin aikin da suke yi shine baye ko kuma a ce filili kuma gane kuma ba a ce barbara barbara kan kowa sani ko tau me suke wa barbara giragizai suke wa barbara idan suka wa giragizai barbara to da nan ne daɗa sai a samu ruwan sama to daga cikin aikin da iska ke yi kenan shine man bukari yake malaqiha lawaqiha ko kuma ce malaqiha mufradi ne mulhiqa mulhiqatan mufrad kenan i'sarun Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko aiko i'sar guguwa yace rihun atikun wato iska ne mai tsananin guguwa ta hubbu min al-ardi ila sama wanda ke tashi daga ƙasa ko yana hajijuwa yana hajijuwa yana tafiya sama idan mutum na tsaye idan mutum na tafiya zai kasa tafiya ko dai saboda ƙarfin iskan ko saboda ƙura da za ta hana shi tafiya dole tsaya wuri ɗaya ka umudin kamar yadda ginshiki yake haka nan iskan ke haju zuwa tafiya sai ga kuma yana ta tafiya yana ta tafiya yana ta tafiya ya rasa sai aljani ne a ciki sai a ɗauki dutse ana ta jifa yana gudu ana biyu da jifa ya san yaro wani duk ɗan tafiye ne بيت أوروبا فيه نار كويس آه، كسن كتسوى النوم هو أن الله في أي قوة فيه نار فاحترقت كما يقول في السيون سورة البقرة كسر استعمل أنني سني بجاكي كما سر أصابت حرث قوم من سكن إذا على المؤمن ظلموا أنفسهم فأهلكتكم طيب shi ne nan bukari yake wato wannan iska na ɗauke ne da tsananin sanyi shi malamanmu na zaure ke ce ma maskayau idan iska mai sanyin ya biyo wurin ƴaƴan itace to duk 'ya'yan itacen daskarewa suke an rasa waɗannan 'ya'yan itacen kenan saboda tsananin sanyi sai duk gaba ɗaya su daskare ruwan da ke ciki duk gaba ɗaya sai ya tsotse ruwan da ke cikin ƴaƴan itace nusran mutatarriqa wato iskar da Allah zai aiko sai ga suna raba jiragizai wannan girgiza ya yamma wannan ya gabas wannan ya kudu wannan ya arewa duk su je suna ba da ruwa ne ke mutasarrufa ko wato masu rabawa daidai yadda ubangiji ya umarce su su wannan magana a kan nau'o'i daban-daban daban na iska da kuma irin aikin da kowane nau'i na iska ke yi الإمام البخاري رحمه الله يقول حدثنا آدم سنة ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة سنة ابن حجاج الأتكي أبو دقبان عن الحسن سنة ابن عتيبة عن مجاهد سنة ابن جبر عن ابن عباس ترجمان القرآن رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nusirtu bis saba an taimake ni da iskar nan da ake ce ma asaba wa uhlikat adun bid dabur ko ko adawa da iskar da ake ce ma dabur aka halaka su ko ni girman abin nan abin nan mutumin ad sai iska ya sama da shi ba abokan kokowa bane balle ka gane ka san da za ka lalabe shi wa za ka kama ga iska ya saboda mutum sai dai kawai juji da kafa a zuwa ya shi da kasa an gaba da shi حدثنا مكي حدثنا مكي بن ابراهيم قال حدثنا ابن جريج عن عطاء عن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر ودخل وخرج وتغير وجهه فإذا أمطرت السماء سري عنه فعرفته عائشة ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدري لعله كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم مستقبلا مستقبلا أوديتهم لا آخر الآية حدثنا مسيح بن إبراهيم قال حدثنا ابن جريج سيدي عبد الملك ابن عبد العزيز ابن جريج المكي عن عطاء سيدي ابن أبي رباح سيما المكي عن عائشة رضي الله عنها المكية المدنية زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى نخيلة في السماء tana ba da labari cewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga girgije wanda ake sa ran ruwa a ciki ya gifta sama aqbala wa adbar sai ya kai ya kawo wato bai ya wuri guda ya kai goro ya kai mari wa dakala wa kharaj sai ya shiga hita bai iya zama cikin daki bai iya zama kuma tsakar gida wata gayyara wajhuhu kuma sai fuskarsa ta canza a ga alamar damuwa gare shi فإذا أبرت السماء idan sama ta yi ruwa ko ake girajizai suka yi ruwa suka gama sun zuya amfi sai a yaye mai duk damuwar da yake ciki فعرفته عائشة ذلك هنا عائشة تسمى بشي هكذا سوى من صلى الله عليه وسلم ماذا انت ايضا جرجز ايو سبا فين بك هذا انا كشي لك تتباك الزمن باك تتباك الزمن تتباك الزمن مين تقول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عمله وما أدري منين يتمدني لعله كما قال كما قال قوم قوم ينا yiwuwa اي كمر يند وسمت mutane suka ce ne shi فلما رآه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجد القوم المجرمين فلما رأوه لوكا سنس كذجر عارضا كو بسكت عارضا جبتا شنجر يا ضيا جبتا مستقبل آه، مستقبل أوديتهم يا تاسوما أدنى الجيبنسي inda gonakinsu suke qalu hada aridun mansuruna wanda ke tabbas wannan girgije wanda zai mana ruwa ne ya Allah ce bal a'a ba ruwan sama ko za a yi wanda kuka sani ba huwa masta'azartum biki. abin nan da kuka nemi gaggawan faruwarsa shi ne ke nasa rihun kuma iska ne fiha azabin alim wanda azaba mai raɗaɗi ke kunshi a cikin wannan iska dan tudammir kulla shay'in bi amri rabbika wanda ke darta ta duk abin da aka umarce shi na darta shi ba komai da komai ba ba azabar gidajen mu'minai ba sai sa ba su wasu masu nuka da basu da sunna ba sun sunna ba suka ce a kullu kulliya da kuma kullu juz'iyya بسن كلية هنا ذات رب كل كل كل تسد كلية تسد جرية تسد كل كلية أنت نقول في مقدماتنا أذل اللغة كو قيرامنا مجانا أكون حقائق اللغة هو نزيع مجانا أكون لغة كلية كو بسيئة أمام حقائق الشرعية أكي مجانا to ba magana kulliya ko kuma juz'iyya ya danganta ni manzo sallallahu alaihi wasallam ke bayani ba ga ga manzo sallallahu alaihi wasallam ke bayani ba shari'a ke bayani go saboda ka da an ce kun a shari'a ba ba su juz'iyya ko kulliya ko abin da ne juz'iyya da kulliya kullu bid'atun balala hmm? bid'a ko wata bid'a wadda abin da mustafana eh kuma bid'a ko mustaqana ta da bid'a ta ba an ko bid'a ta to in ko mustahakama eh, in bid'a ta ko babu sai dai haramun da makruhi makruhiya da haramiya kamar yadda zunubai kaba'ira da sagha'ira ko to kenan su haka nan ma bid'a kuma dukkan su da makruhin da haramun dukkan su balala فكتبت هذا عارض من قرنا بل هو متاجات به فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم بلا جنس نتيجة إيه كم ذا ينسقي إنا سكر متعنين ألا يهلك تكن منتي آية باب ذكر الملائكة باب ذكر الملائكة وقال أنس رضي الله عنه قال عبد الله بن سلام للنبي صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام عدو اليهود من الملائكة وقال ابن عباس رضي الله عنهما لنحن صافون الملائكة حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام عن قتادة حاء وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد قال حدثنا سعيد بن هشام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن مالك بن صعصعة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان وذكر يعني رجلا بين الرجلين فأتيت بقص من ذهب ملئ حكمة وإيمانا فشق من النخل إلى إلى مراق البطن ثم غسل البطن بماء زمزم ثم ملئ حكمة وإيمانا وأتيت بدابة أبيض وأتيت نعم وأتيت بدابة أبيض دون البغل وفوق الحمار البراق فانطلقت مع جبريل حتى أتينا السماء الدنيا قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء ولنعم المجيء جاء فأتيت على آدم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ولدي فأتينا السماء الثانية قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على عيسى ويحيى فقال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا السماء الثالثة قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على يوسف فسلمت عليه قال مرحبا بك من أخي ونبي فأتينا السماء الرابعة قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا السماء الخامسة قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتينا على هارون فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخ ونبي فأتينا على السماء السادسة قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على موسى فسلمت عليه فقال فقال مرحبا بك من أخي ونبيك فلما جاوزت بكى فقيل ما أبكاك قال يا رب هذا الغلام الذي بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أفضل مما يدخل من أمتي فأتينا السماء السابعة قيل من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد قيل وقد أرسل إليك قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي من ابن ونبي ورفع للبيت المأمور فسألت جبريل عليه السلام فقال هذا البيت المأمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم باب ذكر الملائكة ومن بعد إمام بخاري يقول لا أن أنبتون الملائكة أبل الملائكة وقال أنس mala'iku halitta ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su da haske ba ta ci ba ta sha aikin su ibada kawai kuma ibada nan ba su saba ma Allah abinda aka umarce su ne suke aikatawa inda aka tsaye da su nan suke tsayawa ba su ketare nan daga cikin su akwai wanda aka san sunayen su akwai wanda ba a san sunayen su ba ko to dukkan su واجبين من قوة المؤمنية إيماني بس وصلنا إلى أركان الإيمان الستة لأن الإيمان ذا ملائكة وقال أنس بن مالك رضي الله عنه قال عبد السلام آه، للنبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن السلام ينا باع النبي صلى الله عليه وسلم لا باري دان قال إذا وسع إلى وسع إلى يهودا بايا مسلمتا يسع إن جبريل عليه السلام عدو اليهود min al-mala'ika jibrilu ai shi ne makiyin abin yahudu daga cikin mala'iku saboda ka yana daga cikin dalilin da ya sa yahudu suka ji musulunta tambaya na sallallahu alaihi wasallam suka yi wane ne ke zuwa maka da wahayi yace jibrilu suka ce ashkar wannan da ake aikowa shi na halaka mutane inda dai bi ka ilimi shi da aka aikowa shi na sakowa da ruwa muna samun tsiro da sauran to da mun imani amma jibrilu kan a'a in shi ne kake zuwa ma da wahayi to ba mun imani Allah ke kul man kana aduwa li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillah musaddaqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin man kana aduwa lillahi wa malaikatihi wa rasulihi wa jibrila wa mikala fa inna Allah aduwa lil kafirin Allah ce to duk wanda ya zama maƙiyi ga Jibrilu to ku faɗa mai Jibrilu nan shine sauko da Qur'ani ya sanya a cikin zuciyarka kuma bi iznillah da umarnin ubangiji ne ba da so sana ba ko sai to dalilin da yasa kuke abin nan gaba da Jibrilu ke ne yasa har kuka ci an san abin nan musulunci to qala ibn Abbas ابن عباس يقول لنحن وإنا لنحن الصافون هو أكي نفي الصافون نحن وأنهم ضميرنا كما هذا وليم سنة ملائكة لن لين يمر لنحن الصافون مون ما فيه صفو صفو صفو عبد الرزاق ياريكو أن ابن عباس قد إكرمة سأل من بلت هكا إثمان أن عائشة تفكر هكذا إمام الطبراني ياريكو مرفوعا cewa ma fi sama'i mawdu'u qadamin illa wa alayhi malakun qa'imun aw sajidun a sama babu wani bajiri face mala'iki na nan tsaye na za ta su mala'iki ko da tsaye ko kuma ya yi sujada kazalika qawluhu ta'ala wa inna la nahnu safuna ma'anan wa inna la nahnu safuna kenan wato inda aka tsaye da mu nan ne muke tsaya mu na ibadar mu dalilin da yasa abbatis sama'a ke na hadisi yazo wa kuffa laha an ta'iba wato sama ta yi kas kas kas kuma ya cancanta ake kai haka ne kamar motar kata kuma aka yi lodi ta ji lodi sosai za ga suna ratsakaka ko to haka ma sama din ba babu mawdu'i kadami inda za ka kafa a sama face sai mala'iki na nan tsaye ko kuma yana sujada ibada sake nan bai tsagawa to abin da ibn abbas yake da mala'iku su ne masu wannan sahu حدثنا خطبة بن خالد قال حدثنا حمام سين ابن يحيى العربي عن قتادة سين ابن دعامة السدوسي سين يكي حاكم جدا مو بيربط من خاتم وقال لي خليفة إن إمام البخاري كنا وقال لي خليفة سين خليفة بن خيار صاحب التاريخ حدثنا يزيد بن الزريق قال حدثنا سعيد سنة ابن أبي عروبة وهشام سنة ابن عبد الله الدستوائي قال حدثنا قتادة saboda haka na hamman yana da dinna mutaba'a guda biyu kenan mutaba'an sa'id ibn abi aruba da mutaba'an hisham ibn abdullahi ad-dastawai حدثنا قتادة قال حدثنا أنس حدثنا أنس ابن مالك رضي الله عنه عن مالك بن الصعصعة رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين أنا عند البيت بين النائم واليقظان annabi ya ce wata rana ina na abun ɗakin ƙaba ina nan dai ni ba mai bacci ba kuma ba kulki ba da ka gane za ka ada cewa bacci nake yi amma dai kuma kulki nake to wa zakara يعني رجلا بين رجل بين الرجلين سي أنبتي يعني أن ينا نتن سوى رجلا يأنبتي ونمتن بين الرجلين وتسنزو أكان وسمتاني قدادي فأتيت بنفس سيأتي ضمن دكاسة من ذهب أما نزيناري ملآن حكمة وإيمان wannan tasa na cike da hikima da kuma imani fashifka na nahari ila maraqil baɗin sai aka tsaga ni tun daga ƙasar gabana har zuwa can ƙasa da ciki kusan mara shi an baɗin wato a ce farfaɗa ko kuma lungu lungun ciki an yi ƙasa kenan ko an gangara zuwa kusa ga mara kuma hukumar baɗin jima'i zamzam sai aka wanke ciki na da ruwan zamzam kuma bani a hikmatan wa imani sai aka cika zuciyata da hikima da kuma imani bayan an gama likita ya gama aikin da ya yi shine jibrilu wa utitu bi dabbatin abyad wa nahita mimman shaqqa jibrilu sadrahu ji al-fazazi فنيت من حفة الشيطان دخل سره فأسرى به ليلا فأكمل أمره ضمير سوى نفقت جبريل مهره فما خامرت أجسامه سنة الغمد لكن يا الشيخ بسن شيء صلى الله عليه وسلم يدرج يعني شيني وناهيك ممن شق جبريل صدره ومن جبريل شيني آجد بنك كما يبنك زوج شيئا بدد بكرة بنشي أنك تشكي da ruwan zanzan kenan ko fa asra bi laylan ya isra'i da shi min haramin ila haramin kamar da al alburda yake sannan daga nan kuma sai mi'raj ko fa asra bi laylan fa akmal amruhu yace damirin zuciyar da ta wallar kasu jibril taharatu kafin jibril ne jikinci tsarkake wannan zuciyar fa ma khamarat ajfanuhu makasayyanka ba su cuɗanya da sinatun an gaji ba gambi wanda zai sa idanun mutum ya rintse su rintse a'a domin cewa suka yana bacci aka ta aka yi raji da shi ko to shi ne shi alfazabi ya kore wannan kuma wannan shine sunnan kenan ya kazan ne aka ta da shi to sai aka zo mai da dabbatun dabba abiya da farar dabba dunar bagali wa kofar imam wato tahi abin da kai girman alkadari ba wa ko alhimar amma kuma sama ga jaki wata dabba ce albura fantana kuma jibril sai na tare da jibril hatta a kai na sama a duniya aji magana isra'i jihi ko to muna magana ne akan mala'iki ko to mala'iki aikin da yake yi kenan muka je ga sama ta duniya sama ga ta farko kila sai da jibril ya sallama قيل سياك كما من هذا وانين مسلما قال سيك جبريل جبريل من مسلما قيل سياك كبيش من معك وأتعرضك وقال سي محمد صلى الله عليه وسلم قيل سياك تنبيشي وقد أرسل إليه أن يما أيكين قال سي نعم أن يما أيكين قيل سياك بي إليه أكتم مرحبا به مرحبا به في محمد صلى الله عليه وسلم كنا ولا نعم المجيء جاء كما ما جلد ولا وليد يزيد فأتيت على آدم سينا زو سيدا النبي آدم فسلمت عليه سينا وسلم فقال سيك ما خابا بك من نجم ونبي ما بدا سيك ما أنا سمع النبي فأتينا السماء الثانية كما كذي سبق دي قيل من هذا هذا كيوانين من سلم قال جبريلي قيل من معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به مرحبا به ولنعم المجيء جاء كما ما جلد ولا غريب يجو فاتيت على عيسى ويحيى دا نبي عيسى دا نبي يحيى كوني اشتغل كالسبيو فقال سكتي مرحبا بك من اخ ونبي مرحبا بك موقواكما النبي فاتينا السماء الثالثه قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل قد ارسل اليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فاتيت على يوسف فسلمت سيدع النبي يوسف سنين سلم فقال سيدي مرحبا بك من اخي ونبي ما مرى بدك من مع النبي فاعطينا السماء الرابعه مكجي سمك قيل من من هذا قال جبريل قيل من معك قال محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على إدريس فنزوم النبي إدريس فسلمت عليه فقال مرحبا بك من أخي ونبي فأتينا السماء الخامسة سيجا مصطفى تبير قيل من هذا قيل جبريل قيل ومن معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل وقد أرسل إليه قال نعم قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتينا على هارون سيمك زوجة النبي هارون يقوم كبير فينا فسلمت على جنين نعم سلم فقال شيخ مرحبا بك من أخي ونبي ماذا مرى بدك بل أواصل مع النبي فأتينا على السماء السادسة متى زوجة سنة الشدة قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل قد أرسل إليه marhaban bihi wa ni'mal ladhi uja fataina ala musa sai ga annabi musa ga sama ta shida fa kallamtu alayhi fa qala marhaban bika min akhin wa nabiy falamma jawaztu lokacin da na wuce annabi musa bata sai ya kuka ya zubda hawaye fa qila ka ce ma abkak ka kuka ya musa qala ya rabbi ya ubangiji na hada al wannan yaro الذي بعث بعدي وان وند أتأيكوش بايانا يدخل الجنة من أمتي أفضل مما يدخل من أمتي الأمة ذات جاء الجنة يد يوم الأمة ذات جاء الجنة أبن لي في مكاتب فأتينا السماء السابعة سيمك تجي السماء تبقل قيل من هذا قيل جبريل قيل من معك قيل محمد صلى الله عليه وسلم قيل قد أرسل إليه مرحبا به ولنعم المجيء جاء فأتيت على إبراهيم حين زوم النبي إبراهيم عليه السلام فقال سيدي مرحبا بك من ابن ونبي فسلمت عليه ما فهمت فسلمت عليه فقال مرحبا بك من ابن ونبي ما رابد شيء ما كما النبي فرفع لي فرفع لي البيت المعمور sai aka kwaran ya mini baitul ma'mur aka yaye mini shamaki na ga baitul ma'mur imam an-nawawi na ga baitul ma'mur fa sa'altu jibril sai na tabbi jibril fa qala sai ta min hadha al-bait al-ma'mur wannan shine ake cewa baitul ma'mur yusalli fihi kullu yawmin 70000 malak mala'iki dubu saba'in ke sallah a cikin kullum idza kharaju لم يعودوا إليه آخر ما عليهم إذا كنت ستا باس كما جاو وكما شيكي نمر بسدا بيت المعمور إنكينا ورفعت لي سدرة سدرة المنتهى فإذا نبقها كأنه قلال هجر وورقها كأنه آذان في قيود في أصلها أربعة أنهار نهران باطنان ونهران ظاهران فسألت جبريل فقال أما الباطنان قتل الجنة وأما الظاهران النيل والقوات ثم فرضت علي خمسون صلاة فأقبلت حتى جئت موسى فقال ما صنعت قلت فرضت علي خمسون صلاة قال أنا أعلم بالناس منك عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإن أمتك لا تطيق فارجع إلى ربك فسرد فرجعت فسألته فجعلها أربعين ثم مثله ثم ثم ثلاثين ثم مثله فجعل عشرين ثم مثله فجعل عشرة فأتيت موسى فقال مثله فجعلها خمسة فأتيت موسى فقال ما صنعت قلت جعلها خمسا فقال مثل قلت سلمت بخير فنودي إني قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي وأجز الحسنة عشرا وقال همام عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور ورفعت لي سدرة المنتهى annabi sallallahu alaihi wasallam da ke bada labari yace sai aka kuranye mini sai na ga ga sidratul muntaha ana cewa wannan itacen sidratul muntaha mala'iku da ke hawa daga nan sama iyakan su sidratul muntaha ba su wuce sakon kuma da ake kawo musu daga wurin Allah daga nan sidratul muntaha ba a ƙetarewa da sakon dannan nan suke tsayawa su anshi saƙon da aka zo musu daga wurin Allah saboda haka wanda ya fito sama saƙon da ya fito sama muntahahu as-sidra su kuma da ya fi karɓi saƙon muntahahu as-sidra saboda haka sidratul muntaha kenan ko na bukuha in ya'yan itacen sidra ɗin sidra yadda muke fassarawa eh, eh, magarya ko magarya tukewa ko to magarya أتي هكذا يا أيها من مجريا كأنه قلال حجر قلال الدمء الدمء لنا قلة قلة إذا كان الماء قلتين لم يعمل الخبث بحديث ابن عمر كو قلتين تولوجي كنا إذا رواتك يرى تولوجي كنا كنتوري لا تباس موقع النجسة ما نظر النجسة روان كتا كليا جيكي نا تجرب أمواني بس to qilal jam'i ne na kulla kullata ne kuma tasmiya ke na kun to ƴaƴan itacen ta ce abin nan tuluna ne tulu tulun ina tulun hajar wani yanki ne a cikin ƙasar najar da ke cima hajar wa warasuha nan ƙasar ina ne suka shahara da binnan tulu ko da da nan to sai a siffanta a ce ka ce tulun murnu eh? kai wa warquha ayi ta ce kuma ta annahu azanul quyul ka ce kunnuwan giwaye ne kunnuwan giwaye ganyen abin na sidratul muntaha din kunnuwa ga shakal wato ga yanayin yefanin abin nan ganyen ba ga girman ganyen ba ka ce dai abin nan kunnuwan giwaye fi asliha arba'atu anhar nan ga tushen karkashin sidratul ha ƙoramu guda hudu ne ke ɓuɓɓugowa na harani ba inan Ƙoramun guda biyu ɓoye suke wani harani zahiran ƙoramun guda biyu su ko bayyana suke fa sa'atu jibril sai da tambayi jibril game da waɗannan ƙoramun ta qala ta Ammal ba ina ne fil janna waɗannan da ke ɓoye to suna can cikin aljanna suke wa amma zahirani annil wal furat waɗanda a bayyane da kogin nil da kuma kogin furat an san waɗannan kogunan ko kogin nil ya shahara a cikin tun daga sudan ina da tun daga victoria victoria ta fi east africa wurin kenya ya ratsa abin nan sudan ya ratsa cikin masar ya je shiga wani wuri ne ya shiga mali ya shiga ko ko mediterranean sea mediterranean sea ko yawa can ne ya fada a ciki ribanin kenan um, sai furat na ta wurin abin na iraq maragal bahraini ya zaƙiya wannan kogin furat nan ne malamai suka yi wannan maganin eh, eh, urdun nahar urdun ta kai eh, wannan albatunani imamin nawawi ya makalto cewa muqatil ibn hayyan tare malami na tafsiri ya ce waɗannan guda biyu su ne as-salsabil da kuma kaukan su ne waɗannan koramu koramu guda biyu waɗanda suke a ɓoye a cikin aljanna Allah ka shayar da musu kuma kuribat alayya hamsuna kala sannan sai aka farauta mini salloli ɗaya ɗaya ɗaya hamsin cikin dare da yini fa bai su sai na dawo har ta ji ta Musa har na gaurin Musa alaihi salam fa qala sai ce mun ma sana'ata wai ne ta aikata tun da ka tafi qultu sai ne ce mai qurbat alayya 50 sala an fara farata min salloli ɗaya ɗaya ɗaya a 50 kamar mu wuce nan annabi Musa kana ta nawa aka wuce shi to annabi Ibrahim fa kana ta bakwai ko sai da aka wuce su ko aka zo sidratul muntaha ko to da kai na an ka inda Allah kike ba kai inda Allah kike ba ko to ba duka abin nan sabaka bako kike ba eh wuce sabaka bako da san kuma sai an kai na kai inda al'arfi ko to ko al'arfi ba ba kuma lika da al'arfi Allah kike ba sama al'arfi kike ke na sukan ce a mintin mafi sama yanzu kuma na amincewa man fi sama wanda a cikin sama wanda a cikin sama to kuskure ne cewa ciki ala an ma'anar wannan fi a wannan wuri man fi sama bi mana man ala sama wanda a kan saman sammai ko ba wanda a cikin sammai ba sai da jirgin sama da sammai ba sai a kure ka to ba cikin sammai kike ba ga sha'un ga sama bakwai amma ba sai kun da shi ba ko nan saboda ta tina zuwa da ala kam sufi mana kibiha bi mana ala mana kibiha ba cikin abin nan nufi kamar yadda muka sani ciki ba to da aka fara kana sallah kamsin sai dawo da annabi Musa sai tambaye shi me ya faru sai ke nake so da bata alaya kamsin da sallah sallah kamsin aka bani qala ti ana a'lamu bin nas minka na fi ka sanin halayen mutane shawara zan baka alajtu bani isra'ila ashaddal mu'alaja na yi jidali da bani isra'ila duk mu'amala ta lalama da menene duk na yi saboda haka wa inna ummataka la tuqitu al'ummata ba su yi sallah hamsin cikin dare da ini saboda haka shawara da zan baka farji ila rabbika fatalhu ka koma wurin ubangijinka ka roƙe shi annabi ya ce ja'a sai ku ne amfani da wannan shawara na koma fa sa'altu ne na roƙe ki faj'alaha arba'ina sai Allah lamai da salloli arba'in ce to an rage biyar an rage goma kuma mislahu na daura annabi Musa ce koma na koma kuma talatin aka na talatin kuma mislahu na na annabi Musa ce koma a rage فجعل عشرين Allah mai da su ishirin sun ma mutlahu na daura na biyu ta ce koma fa ja'ala ashara sai Allah mai da su goma fa ataitu Musa na daura na biyu Musa fa qala mutlahu yace a har yanzu dai koma fa ja'alaha khamsan sai Allah ya rage mashi su biyar fa ataitu Musa na daura na biyu Musa fa fa qala ke ma sana'a ni ta aikata ni ya faru قلت نتي جعلها خمسا Allah ya mai da ku biyar fa qala mithlahu yace kai ko ma dai har yanzu dai a rage ma kan fahimta kuwa to haka ake son dan uwa ya zaina san dan uwanka duk abin da zai wahal da dan uwanka ya zan baka son wannan abin dan fahimta ko to ji annabi Musa ba shi ba aka azama wannan aikin ba amma yana tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da al'umma shi yake ko ma a rage kuntu sai na ce ta sallamtu ko sallamtu bi khair kuntu sai ta sallamtu bi khair ko na mi kauya da wannan alkhairin da Allah ya bani a wata waye ce ina kunya in koma ma ubangiji ba kuma in ce a rage ne biyar daga hamsin sun da biyar a to fa nudiya sai aka kire annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah ce inni qad amdaitu faribati ni na riga na tabbatar da farilla ta kuna na hamsin ba su tashi daga hamsin ba amma wa khaffaftu an ibadi amma na sawwaka ma bayina wa ajzi alhasanata ashran kuma ina zan saka wa duk kyawawan aiki ɗaya da kyakkyawar aiki goma saboda ka sallar nan biyar ladan sallah hamsin na ne duk wanda ya sallah ɗaya za a ba shi ladan sallah biyar ladan sallah nawa goma ko duk sallah ɗaya sai za a ba ka ladan sallah goma duk sallah ɗaya za a ba ka ladan sallah goma وقال همام همام ابن يحيى العودي عن قتادة عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في البيت المعمور بيت المعمور أمام يا رواية كما بنت رواية da suka yi ga katada ya samu riwaya ko bance riwaya da suka yi ga katada zuwa ga Anas ko zuwa ga Anas ibn Malik ya sami riwaya ga katada kuma ga Hassan ibn Abdul Hassan al-Basri zuwa ga Abi Hurairah radiyallahu anhu an sallallahu alaihi wa sallam sai na ga ana nan zamu da sa'a hmm. saboda lokaci na kuratowar karabu wa sallam magariba za mu daka aya a nan sai mu tashi hadisi na gaba insha Allah abinda mu karanta daidai Allah ba mu da ke ciki kuskuren da ya faru kuma Allah ya yi cikin zukatan masu saurare kuma ne kuma ya fi mini wa allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk daga cikin sanarwa akai. kuna ganin lantarki nan wayoyi an